قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون ya kai wannan manzo ka ce da Allah ya ga damar kar in karanta muku alƙur'ani da ban karanta muku ba kuma da ban isar muku da shi ba haka da Allah ya ga dama da bai sanar da ku alkur'ani kan harshe na ba ai na zauna a cikin ku lokaci mai tsawo wato shekaru arba'in ba na karatu ba na rubutu ba na neman wannan lamari ba bana bincikensa ashe ba za ku yi amfani da hankalinku ku riski cewa wannan abin da na zo da shi daga Allah yake ba ba ni da wani sha'ani a cikinsa